safiyar juma'a hudu ga watan al-muharram hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1448 daga maka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da goma sha tara ga watan yuni 2026 miladiya ci gaba da darasin wani littafi mai albarka wato masail muhimma fi hukumar jam'i lilmatsari wato matsaloli muhimmai akan hukuncin hada sallah lokacin ruwa wallafar hussein adam zariya darasin da ya gabata mun kwana a shafi na goma sha biyar da da yake bayani akan fasahohi da malamai suka bayar dangane da hada sallah a cikin wato ruwa musamman ruwan da akwai wahala a cikinsa akwai taɓo ƙasa ga ruwan kuma yana jika mutum sosai su za mu tashi a faragram na biyu a shafi na goma sha biyar inda malam zai jero waɗannan fasahohi malam ya ce wa fi fata wallazi na da'ima cikin fatawa na kwamitin dindindin na bayar da fatawa juzi'i na takwas shafi na ɗari da da biyar suka ce yar kasu fil jam'i bainal maghribi wal isha an ba da dama ya halatta akwai sauƙi a hada tsakanin sallan magariba da sallan isha'i jam'u taqdim wato jam'i na taqdimi a janyo isha'i a yi ta a lokacin sallan magariba bi azanin wahid suka ce da kiran sallah guda daya wa iqamatin likullin minhuma amma kowace sallah a yi mata ikamata. Yi ajalil matsari a sakamakon ruwan sama alladi ya bullu siyam wato ruwan saman da yake jika tufafi gaba daya wa yahsulu ma'ahu shi ana iya samun wahala min tikrarin jihadu ila masjid li salatul isha akan aje gida a ƙara dawowa masallaci domin a kula isha'i ala sahih wannan fatawa ita ce mafi inganci min qawlayil ulama daga cikin maganganun malamai kenan akwai wata magana da ba wannan ba amma wannan ita ce mafi inganci wa kadar jam'u bainahuma jam'u da qadimin lil wahal sharif Haka nan ya halatta ba da ruwan ba ma a haɗa sallan magariba da isha'in saboda tsananin taɓo in taɓo ya mai ya yi tsanani wannan shi ne fitowar kwamitin malamai na tsara fatawa na dindindin wanda yake ƙasar saudi arabia an fahimta kenan su kansu sun fara fatawan ne bisa mafi ingancin fatawa na ra'ayin malamai ko da akwai wata fatawar wanda kila ta saba ko da ta kasar su ce wanda suke bin mazhabar hanabila su ma ba a kanta suke ba in kuma aka yi sa'a ita suke bi zama da ita ce mafi inganci to wannan da ita ce fatawa wacce take a sahi min kaulai ulama ta zama mafi inganci daga cikin maganganun malamai ina fata ana fahimta ba na so yi nisa zan tuna mana wata magana da ya faɗa da malamai suka faɗa kuma ne ya kawo maganar shekul islam da ma wasu daga cikin mazhabobi cewa abinda ake nufi da ruwan mai zuwa mai jika tufafi shine duk ruwan da aka matsa kayan ruwa zai zubo mana sai ruwan da zai maka sharkaf ayyafin da kawai zai dan diga ga a jikinka bane ake kira ruwa da zai sa hada sallah sai ruwa yana zuba mamako wanda in ya zuba a jikinka zai jike ka sharkaf har ka tuba kayanka aka matsi? ruwa zai ne zai zubo ko kuma yanzu a ce ba ruwan bane an yi ruwan an ɗauke amma ga taɓo menene da tsanani ita samu wani malami wanda yake da zafi sosai na ce in yana da zafi zai ce maka wala a sallah ba yanzu saboda saboda zai ce yanzu akwai titina ba ƙasa duk layukan mu nan babu wani wurin da za a ce tabo ya hana eh ga sola ko <laughs> to ne alaka sola da taɓon ok akwai haske da za ka gani inda za ka taga ko lallai kan ƙware da gaske ka gani wani bai ce maka to ba fa dama a hada. kawai shi in dai ba ruwan na ake ba to ba wani dalili da zai fi a hada. wannan ta farko kenan bari mu ji fatawa ta biyu ya ce wa qala fi fatawa ash islamiyya li lajnat al-fatwa fi ash islamiyya wato ya zo cikin fatawa a cikin net na musulunci na kwamitin fatawa a wannan akwai net website ne an fahimta shi kuma juzi'i na goma sha ɗaya shafi na dubu goma sha ɗaya da ɗari hudu da saba'in da ɗaya suka ce falmatsarun labi ya bi jam'u huwa almatsarun labi ya hasulu ta'adzi bil mashi fihi ruwan da yake halatta a haɗa sallah shine ruwan da yake sabbaba cutuwa in dai aka tafiya a cikin shi likaunihi ya bullu siyab domin kasantuwarsa yana jika kaya sharkaf an fahimta wani hawi dalika da makamantan irin wannan ruwa ko makamantan irin jika tufafi zai jika kanka za ka kamu da mura makamantan su gasu nan dai dai inda ce kamuwa da mura kawai ko da bai jika jikinka ba akwai ruwan da ko da shi ne zai iya samu kamar ko wa amma al-matarul khafif suka ce amma ruwa wanda bai da yawa al-khatarat kamar yayyafi lati la tu'addi wanda ba ta cutarwa ko allati la tu'di wanda baya cutarwa yace to fa mithlu hadha irin wannan la yabihu al-jam'u baya halatta hada sallah ana na uku alafi fi zadil ya zo a cikin sharhin zadil Ya juzul الجمع بين الصلاتين yace ya halatta a haɗa sallah guda biyu bi sababin a sakamakon ruwa lakin amma sai dai bishar da sharaɗin an gane ko da sharaɗi ne sharaɗin wa huwa an ya kuna hadar matsar ya bullu saya da zama wannan ruwa yana jika tufafi da haifu ta hasilu bihi mashakkatun alal musallin ta yadda zuban wannan ruwa zai iya zama akwai wahalarwa ga masu sallah ƙwarai da gaske domin mutum zai jiko jikinsa ya shigo masallaci ya jika masallaci ya jika na kusa da shi wanda da bai jike ba ko wa alahaza a kan wannan falmatsarul kalil ruwa kaɗan kaga nan basu ma ce yafi ba ko sai suka ce ruwa kaɗan wanda yake awutal ko shi yayyafin alladi la mashaqqata fihi wanda babu wahalarwa a cikin sa ba zai takura ma kowa ba wala yuthbitu bihi adha kuma cutuwa baya tabbatuwa da shi an gane ko to fala yasihhu al-jam'u fihi baya halatta hada sallah a cikin irin wannan ruwa قد اختلف أهل العلم في ضابط المشقة عند المطر ala qaulai malamai sun yi sabani akan wai kuna ta cewa ruwa wanda akwai wahala a cikinsa wanda zai ji tufafi wannan wahala da kuke ta maimaitawa wai mai cece wahalan nan ne to sai malamai suke sabani kan maganganu guda biyu menene wahalan da ake nufi me zai zama wahala alƙaunin awal zance na farko suka ce annaha ma ya hasaji ma'ahu hausatsun nasi ila taƙiyatin ra'asi duk wanda da wato tsakatsakin mutane suka zamanto cewa aka ce a ausaf za ka samu mutane da ɗan yawa ko da ba su da a ce kowa gaba ɗaya ba amma mafi yawa shi ne wasu ya ce za su buƙaci su rufe kansu don wannan ruwan to shi ne wahala kila mutum sai ya sa lema kila sai ya sa bargo kila sai ya sa wani abu da wannan magana ta farko ke suka ce in dai ruwan ya kai haka a rufe kai to kawai Mashaƙa wahala ta su su a wurinsu an samu wahala wadda za ka sa a haɗa sallah alƙaunin tsani su kuma masu magana ta biyu suka ce bi annaha hama ya bulda siya suka ce wahala shi ne in dai zai jiƙa tufafi kawai wa ma'anahu ma'anan wannan suka ce annaka idan asarta sauba inda za ka matse tufafin jasmin minhu qataratun min alma za a samu dugar ruwa yana fitowa a ciki an fahimta suka ce to kuma ne ruwa za a ga fasawa ta biyu ta fi tsanani domin sai ruwan da ya jika ka sharka ruwa zai iya jika ka amma kuma ka matsa tufafin ka zaba babu fito ba amma kuma za ka iya sa lema ko karfa kanka saboda shi amma malam sai ya ce wakilar ƙaulaini mai dukkan maganganun nan guda biyu suna kusa da juna a mata hasalar ta'azzai wal mashaqqa jajar jama'a yace duk lokacin da aka samu cutuwa an gane ko da kuma wahala to ya halatta a haɗa sallah ta ba ta ana kun ji maganganun da malamai suka faɗa sanan gurin maganganu ne na magabata da kuma wato ra'ayi dangane da da waɗannan salloli da muke yi kaga yanzu muna karatu ne bisa ilimi duk lokacin da za mu haɗa sallah mu da kanmu zamu ma yi kanmu hukunci da cewa shin wannan sallah da za mu haɗa ta cika sharaɗanta ko ba ta cika ba ina fata ana fahimta kuma ba abu bane wanda yake na tada jijiyan wuya shi bautan Allah ya kamata bawa ya zama ya shaƙu da ita ne e ka rika ganin cewa yanzu fa misali in na bar gida na zo masallaci duk taku ɗaya da ake samu ko in daga kafa a kankar zunubi na hadisi ya inganta akan wannan yanzu zan koma gida haka wannan sallar da na yi ta magariba in koma gida in dawo don isha'i haka za a sake min wannan lada yanzu wannan sallar da aka hada ta yanke min wannan kankar zunubin daga darajar na dawowa sallar isha'i ta ji cewa ka yi karin wannan ka kalli ladan da za ka yi asara kar ji cewa a ke dama ka huta ba sai ka sha wahalar mutuwa ba ka kalli wancan ladan idan kuma sharaɗa sun cika ka ɗauka haka Allah ya rubuta cewa ya sauƙaƙa maka ba sai ka dawo ba abinda dama ka saba yi ka tafi gida ka ƙara dawowa da sallar isha'i Allah zai cika maka ladanka kamar da ka inda ba a ruwa ba za ka sai ka zama neutral sharaɗi ya cika an hada alhamdulillah sharaɗi bai cika ba ba hada ba alhamdulillah ba komai amma kar a hayaniya kamar yadda za a ga wasu kamar yadda aka ce suna ba liman umarni a samu mutane su kaskashi biyu yan bayan liman da yan bayan wanda ba liman ba da yan bayan a hada da bayan ka a hada a ta hayaniya a cikin masallaci malam bai gama magana ba yanzu abin da ke gabanmu ya ce akwalul ulama al-mu'asiri maganganun malamai na zamani wanda su yanzu sun zo zamanin sola <laughs> sun zo zamanin abubuwa na cigaba fi sifatil matsalar lalli bi hujjan wajen bayanin irin siffar ruwan da zai sa a arsalla sallah ka ce malaman zamaninmu wannan zamanin da muke ciki ƙaranin nan ba mu da malamai da suke wuce guda uku a duk duniya wanda ake dogaro da iliminsu da maganganunsu kuma duka Allah ya musu rasuwa amma iliminsu yana nan sun baje mana shi ko akwai sheikh abdulaziz bin baz da sheikh muhammad bin salih al-usaimin da kuma sheikh al-albani ko to kaga duka ga maganganunsu na mala ya kawo ya fara da duk cikinsu babansu shi sheikh ibn baz kun fahimta waɗannan malaman uku da aka kawo ake magana shagin baz dattijan su ne suna kallon sa uba malamin su ta haka dole a magana sai an fara kawo magana shi kafin aka kawo ta ba ta usaimin sannan aka kawo ta albani kuma kowa akwai ɓangaren da ya fi ƙwarewa ko akwai ɓangaren shi wanda dukkan su malamai ne da kowa na da ta cewa a fannin ilimi amma za ga kafin zama ɓangare kaza muhammad hassan Allah ya ƙara masa lafiya yana nan da rashi ɗalibin su ne doyen nan guda uku ya yi karatu a wurinsu ya ce a shekarar da aka yi aikin hajin da wayan nan bayan allah suka haɗu a aikin haji wanda daga nan ba su sake haɗuwa ba kowa ya rasu wata shekara ba su zagaye wajen su rasu ce wannan shekarar suna da wani. shi yana daga cikin waɗanda suke wurin a masjidil kaif kusan masjidil kaif amina ko mina ta saudiya lokacin aikin haji ba kusan masjid ta yawanci alhazin mu sani bane a kone babban masallaci a mina a mina kusa da wurin jifa yake a nan malamai suke zama nan da masjidul kabari a masjidul kuwaiti ina jiko a minan akwai masjidul nan banda kuma masjidul namira da yake arfa duk ba shi ba shi amine su sha babbar za gan shi to nan suke zama yawanci da yake muka je muna can tantunan mu ne kawai muna kan fama yace to malamai suna nan da duniya haɗuwa ake aure ana tattauna matsaloli na ilimi ana kaza ana kaza su ma suna nan to sai zama sheikh bin bas shine shugabansu idan mai tambaya ya yi tambaya wanda tambayar ta shafi fikihu sai ba usaimini na amsa da ya kware a idan tambayar ta shafi hadisi sai ba albani shi shi zai amsa idan tambayar ta shafi tauhidi shi kuma zai amsa haka aka ringa wannan kaga komai an bashi haƙƙin ko yanzu kaga a nan malami ne zaka samu duk wata tambaya aka mai yayya wallahi kuskure ne komai mun sani ba ka tafi tambayar malami ya ce maka ban san za ba ko kuma in ma yayi azarbabin magana ya ce ka nemi wani ya nemi ƙarin bayani a wurinsa domin ya fi ni sani ko shi ne ke kago sa ko ba ma yin haka fa sai dai kawai mun ne kawai za mu bara fata to gaskiya amana ta ilimi ba ta ce haka ba kwaliki ta ce za ka yi ganin wani ya kware a harkar ido wannan harkar haƙori wannan harkar zuciya wannan harkar kaza ko ba ka wani fata kowa da nashi kuma wani da zai shiga cikin harkar wani ba amma sai farka harkar ilimi A tabbas ba ce aka yi kare ka bada fitawa kan wani bangaren da ba naka ba in ka kana da ilimi na wannan iya tambayar da aka yi din Kamsa kuma za ta gamsar laifi bane ka faɗa amma inda ka san kana da limit kai ma wannan kasawar ta wuce sani na je ka gun masanin wannan abu ta ihala tambayar zuwa gare shi ko kai ka tambaye shi ma da kanka ko ita ma bayani sai kai ma mutum bayani ko ka tura wannan ɗin da je to haka yi wannan zaman kun ji fa malamai bayan Allah Muhammad Hassan ya ce da aka tashi za a yi talla a wannan lokacin ya ce sai muke samun su waye zai zama liman a cikinsu su ɗalibai kenan suna ɗan kuskus suna miƙewa kawai sai shek bin baz ya ce shek nasir nasir dinar albani ya ce an ta ummuna salli bina sai za ka yi mana sallah bin baz ba shi umarni ya ba albani umarni sai albani ya ce a anta imamuna kai ne shugabanmu kai ne jagoran mu kai ne malamin mu sallame na ya shekara malamin mu kai mana sallah sai shek bin baz yake ce a ce na hannu fil qur'ani sawa haka ce masa wala da wannan nassan ce dukkanin mu mahaddata a alqur'ani dai ne muke na haddace Muhammad ibn Salih al-Usaimin ya haddace kai ma ka haddace amma wa anta a'lamuna bis sunna kafi mu sanin hadisai musun wala irin kaji fa ya ce sai shek Albani ya ya yake cewa shi malam din rairayi ko dai wasa ko jazz ka iya cewa da gaske wanda akwai nau'i na mulatsafa a cikin shi usalli bikum salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam am ukhaffif yi muku sallah irin ta manzon Allah ko in aita muku haka ya faɗa musu sai shek bin bazu yake cewa ko koya mana yadda annabi yake sallah yi mana sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne waɗanda muke haskuwa da su karka zama duk wani abu kawai kai ne za ka zo da shi kuma kana da magabaci magabacin nan naka ba ce aka yi masumi ba ne shi zai iya daidai zai iya kuskure amma dai akalla kar ka fara wani abu da zai zama ba wanda ya zo da wannan abin sai kai da zai kawo rabuwar kan al'umma Allah shirya da to wannan ɗan fiɗa ne na mana dalilin da ya sa malam ya fara kawo magana cikin dumbas da rukuya abin da waɗannan ukun suka faɗa kila mu iya faɗan duka kuma faɗi ɗaya ya faɗa cikin majmu'ul fatawa wa maqalat mutanawwi'a an tattaro sa da wasu maganganu daban-daban a shafi na 297 ya wannan magana ya ce la ya juzul jam'u salataini illa bi Ba baya halatta a hada sallah sai da uzuri uzurin nan kuma shar'iyyun uzuri na shari'a wanda shari'a ce ta yadda ta baka wannan uzurin in yi same ka hada sallah sai ce ta safar kamar tafiya in kana halin tafiya ba kana hada sallah ba almara rashin lafiya ba an hada sallah ba saboda akwai wahala ga mara lafiya da yi sallah yanzu an jima da safi so ya halatta ya rika hada sallah kamar mai istihaba ya halatta ta rika hada sallah guda biyu an fahimta mai jinin ciwo sai ce wal matsar lari ya bulu siya da kuma ruwa wanda yake jika tufafi wa yahsulu bihi ba'd al-mushaqqa kuma a sakamakon ruwan za a samu wani nau'i na wahala da wahala kamar tabo a hanya yace amma man jama'a bainal isha'aini aw al-dhuhri wal 'asr ce amma duk mutumin da ya haɗa sallan magariba da isha'ai saboda ana su da daddare lokacin cin abincin dare aka ce musu isha'ai a fahimta ko tsakanin zahar da al'asar da gairi uzurin shari'i mutum ya hada ne ba tare da uzuri na shari'a ba to fa'in da zalika la yajuz malam ya ce haka bai halatta ba wa alaihi an yi sala ya zama wajibi wanda ya haka ya maimaita sallah wasu sallah allati qaddamaha ala waqtiha wato sallar da ya janyo ya yi ta ba a kan lokacin ta ba in magariba da isha'i ne sai ka mai da isha in azhar da la'asar ne sai ka mai ta la'asar لقول النبي صلى الله عليه وسلم malai ce saboda maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk mutumin da ya faɗi wata magana ko ya aikata wani aikin da babu umarninmu a ciki an maida masa ba za a karɓa ba A akhrajahu muslim fi sahihihi wannan hadisin yana cikin muslim wannan ita ce fatawar shek Abdul Aziz ibn Baz an gane ko قال الشيخ ibn عثيمين ibn عثيمين shi ma yana da tashi a cikin al-mumti' juz'i na hudu shafi na 391 yace idan na hunaka matsarun yabullu thiyab idan akwai ruwa da yake jika tufafi bi kasaratihi wa gazaratihi saboda yawansa da kafin ruwan to fa innahu yajuzu al-jam'u bayna al-isha'ain ya halatta haɗa sallah fa in kana matsaran la yabullu thiyab amma in ruwa ne da baya jika tufafi fa inna al-jam'u ya yajuz to haɗa sallah bi halatta ba an لأن هذا النوع من matsar? la yalhaqu al-mukallafu fihi irin wannan ruwan da zai jika tufafi zai cutar da mai sallah sayin ƙila. idan kuma wani yake cewa ko idan an ce ma zabitul balad menene za mu ɗauka jiki ya jike jawabu shine amsar huwa alladhi idza usira as-subhu taqatara minhu al-ma shine duk ruwan da aka matsa tufafi ruwa zai zubo قال في لقاء الباب المفتوح الشيخ usaimin yake cewa a wani haduwa da irin ɗalibai akan ci albaban fito irin wani zama na buɗe kowace irin dalasi kowace irin tambaya kawai kawo a yi magana irin wannan an haɗuwa haka juzu'i na sha shida shafi na ɗari da kuma sha ɗaya da cewa ma'ana ya bullu siya ba an ba ya ila asar ma'anan ruwan da zai jika kaya shine duk ruwan da tufafin yana bukatun a matse shi ko da ba sai ruwa ya fitowa yana bukatun sai an matse to kawai ya halatta har sallah yace amma mujarrad az-zad fa innahu hula ya biyu jam amma dan kawai jikewa tufafin ya dan jiku dan shi ba ya bukatun sai an hada sallah shi ko albani ya ce idan kan almatsaru gaziran idan ruwa yana da yawa ya arakan lissai yana wahalarwa wajen tafiya tafiya almotada wadda aka saba ibada wa masalika da ibada da maslahohi na ibada an saba yanzu aka gida za ka tafiya ko ko ba ka bane amma sai ruwan ya zo yawa ga ta sai ka harka haka kana samun riganka kana dan tsallake can kana haka ka ga ba ka saba yi ba kana tsallake tsallake kana kauce kauce to fa fi hadhihi al yushra'u an aw yarqasu bil jami' inda ruwan ya zama ya canza mutane dabi'a tafiyar su to koi za a iya haɗa sallah ina ba da ana fahimta to akwai maganar salih fauzan al-fauzan wanda maganarsa tana da tsawo kuma ya kamata mu tsaya a kanta don mu tashi a kanta za ta yi daidai mun ji maganar wa'in nan malamu maganar abdulaziz bin baz mun ji maganar usaimin mun ji maganar albani ko kuma dukkan su malamai ne na zamani har da shi kansa fauzan nan amma duka ukun can sun rasu kun fahimta amma shi fauzan yana nan da rai kuma yanzu haka shi ne mufti mai bayar da fatawa gaba ɗaya a ƙasar saudiya shi ne mufti ne yanzu yana nan da rai kun ga zai kyau mu ji to mecece fatawar shi wa in kana cewa misali ai fatawar ta da a wayan zama yayi ta ba ko amma dai akalla mun raba fatawar masu rai ga wanda ba su da rai eh duka kowa mai rai ne eh da ana da ilimin su kuma ana amfana da ilimin su ma'ana wanda Allah ya karɓi rayuwar su sun koma gare shi da waɗanda su kuma a zai iya cewa a suna da raiko Allah Allah ke sarki ya shirye da mu Allah kuma ya yafe mana ya kuri a gaskiya bana jin daɗi karatun nan da karnai shi Allah ya sani saboda haƙori an cire mu hakura guda biyu wallahi har yanzu ciwo yake mun sosai da karni ke karatu kafin fito sai da na ce ko in ce a haƙura da karatun ne to kawai sai rere dan daure so na ga abin sai na hada da addu'a <laughs> Allah ya fi mana so yana ganin hakan za mu yi insha Allah ta'ala wanda zai daidai barin sa alama a wurin ko ke wannan ba da mawacin daga wannan ma akwai shi anan za mu tashi a kan maganar musulmi ita ɗaya gara na waya fita daban insha Allah khairan insha Allah na muna iya tambayoyi wala Allah ba dan cike lokacin namu da rage alaikum assalam wa rahmatullah sanda ka ji an suka yakan fara haka in da an kawo uku eh haka ne in kaga an kawo guda ukun to ana nufin ɗayan saɓanin ra'ayin shi ne in kaga an kawo wasu sun haɗu a fatawa iri ɗaya ne ya kawo su in ka ji ɗayan da ba faɗa ba to shi ne yake da aka sun fata wasu to irin abubuwan kenan da suke faruwa kwarai da gaske a darasin bayan an ka kawo guda uku ba a kawo ɗaya ba kwarai sosai kuwa a kan kwata-kwata ba a haɗa sallah ba su ne su hanafiya yi haka da an kawo shafiya an kawo maliki an kawo hanabila amma ba a kawo hanafiya ba su ne na ce maka su gaba ɗaya su huwa ruwansu kawai da manufin ruwa ba haɗa sallah kwata-kwata su ba wannan ukun da kai ta ji ana faɗa su sun yadda a haɗa sallah sun yadda za a yi haɗa sallah saboda ruwa kuma sun yi saɓani akan nau'in ruwan da zai sa a haɗa sallah amma da duka sun yadda a haɗa shi ko wancan da ka ji shiru shi fa ba wani mutum har sallah ko gajima rake zubowa daga saman kai shi to a fito a yi sallah kawai kuma kowace kan lokacin ta ba har sallah a gani har ina ga kamar da ba da misali kan ko ne yake magana a kan hada sallah sahu ke ci an kalura a harami za ga wasu ba su hada sallah ba su hada kai sahu da mutum saboda mazhabar su ne ba su hada kafa da kai kai ka zo nan kana so a haɗa sallah kafafunka ka ji ya haɗa da ɗan uwanka masu ba ruwansu kawai tsayawa ake a yi sallah ka ba sai ta haɗa da juna ba kuma in ka ga su jajaye ne ko farare sai ka ɗauka larabawa ne wasu ba larabawa ne bare so a taƙaice akwai sa wani mazhabar da ka ji ba a faɗa ba to ta saba ma sauran na na. sallar sai wanda ya ce wani ya sa wani a rasu sai da ya samu wani hmm.

cikin bala'in da ya same mu neman shuhura kowa so yake sai a san shi kuma harkar wannan media da ta zo duk shine so nake sai an san ni sai an san waye ni sai an san ni din wani ne wani ma za ka ga kawai yana yana kuskurantar da wani malami a wai dan malamin ya yi kuskure bane ba a dan ya nuna cewa shi ya fi wannan malamin ne kuskure ne kuskure ne ba daidai bane wallahi kuskure ne kuma haushe da ya gama magana ya ce karamin sani hukumi yake da ilimi ka? ko wallahi ba za ka gera wannan abu ba san hadarin abin da ke ciki masu yin irin wa'in abubuwan tabbas akwai su yana nuna akwai abubuwan da suka rasa a fannin ilimi shi yasa suke yin abin da suke inda sun san shi to ba za su yi ba za su yi ba Allah ya shirya da mu Allah ya tsarkake mana niyyar mu ya sa mu idan shi duk abin da muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abin da ya zo gare mu na kure ko kancin ilimi Allah ya yafe mana Allah ya ji kan malaman mu da waɗanda suke da haƙƙi a iyayen mu da malaman mu duka Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya kare mu da lafiya Allah kuma ya ba mu ikon da su da imani waɗannan rashe-rashe da aka kai muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen wannan musiba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah